الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته الى يوم الدين بارك يا السلام عليكم ورحمه الله idan ku manta wa matashiyar da muke magana a kanta ana magana ne kan halaccin daga hannu wajen yin addu'a idan mutum ya je makabarta da kuma cewa shin ina zai fuskanta lokacin da yake yin addu'a zai fuskanci kaburbura ne ko kuma zai fuskanci alƙibla a wancan darasi mun fita da sakamakon cewa mai addu'a zai fuskanci alƙibla ba zai fuskanci kabari ba haka ne ku a tsakiyar maganin muke ba mu je karshe ba za mu tashi shafi na 249 idan naka irin nawaye ne yace wa sababul ikhtilafil mazkur إنما هو من قبل أن الحجرة المكرمة لما كانت خارجة عن المسجد وكان الصحابة يسلمون عليه لم يكن يمكن أحدا أن يستقبل وجهه صلى الله عليه وسلم ويستدبر القبلة can baya ya kaito mana cewa imamu malik da الشافعي hanifa أحمد da dukkan dai waɗansu daga cikin manyan malamai da suka gabata sun tafi bisa ga cewa mutumin da ya zo yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa sallama zai fuskanci kabarin annabi lokacin zai masa sallama ko amma idan ya so ya yi addu'a zai fuskanci na zai fuskanci alƙibla waɗansu kuma suna ganin za a fuskanci kabari sai ce wa sababul ikhtilafil mazkur sababin da ya haifar da sabanin da muka ambata can baya inna ma huwa min qibali anna al-hujrata wannan sababi shine saboda sabanin ya zo ne saboda annal hujratul mukarrama lamma kana kharijatan an al masjid dakin da aka binne annabi sallallahu alaihi wa sallam da a wajen masallaci yake domin an binne annabi a dakin Aisha radiyallahu ta'ala anha to dakin Aisha ko yake da masallaci ba cikin masallaci yake ba to da can dakin yana wajen masallaci yana ma dan tazara tsakanin shi da shigowa masallaci wa kana sahabatu yusallimuna alaihi kuma sahabbai da can sun kasance suna yi wa annabi sallama idan sun zo yi musu sallama lam yakun yumkinu ahadan an yastaqbila wajhahu wa yastadbira al ba shi iya yiwa ga mutum ya fuskanci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya juya ma al baya كما صار ذلك ممكنا ba da هذا المسجد masjid kamar yadda a yanzu kuwa hakan na iya yiwuwa an gane hakan yana iya yiwuwa ta yadda wato ainihin yayin da aka shigo da ɗakin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ɗakin aisha da annabi ke ciki aka shigo da shi cikin masallaci kama sara zalika mumkinan ba da masjid kamar yadda hakan ya zanto yanzu abu ne mai yiwa bayan shigo da ɗakin a cikin masallaci ba da sahaba wannan shigo da ɗakin cikin masallaci bayan shudewar zamanin sahabbai ne bal musallimu minhum in istaqbala al-qiblata farat al-hujratu an yasarihi da haka idan mutum ya zo zai sallama ga kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam farat al-hujratu an yasarihi sai ɗakin wannan ya zanto yana hagun tinsa in istaqbala al-hujrata in ko mutun ya fuskanci dakin kanat al-qiblatu an yaminihi sai ya zanto al-qibla tana damansa wa jihat al-gharbi min khalfihi kuma yamma tana bayansa al-qibla tana damansa yamma kuma tana bayansa wannan ba za ka iya fahimtar wajen ba za ka iya fahimtar abin da sosai sai in ka je wurin ka ga yadda ke kira wajen take ga wanda ya taba zuwa zai san dai cewa Allah suwa suke surutu a na waje Allah ku ba su wanda ya je ya san dai cewa a madina ana fuskantar kudu ne kudu ita ce alkibla kudu ake kallo ana yin sallah kudu ce ake kallo ake yin sallah nan ne inda alkibla ne to a da can kafin shigo da ɗakin aisha cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗakin aisha yana gabas da masallacin annabi ne ka shigo kana fuskantar kudu kana sallah ɗakin Aisha na nan gurin daga bangaren hagun din masallaci yana gabas da masallaci an fahimta ko to shine kwatantan da yake so yi lokacin ba riga an shigo da ɗakin cikin masallaci ba da haka duk mutumin da ya fuskanci ɗakin Aisha zai shiga to zai zanto cewa alƙibla tana ina daman zai zanto kuma yamma tana ina tana bayan shi domin ya fuskanci gabas ne dakin Aisha na gabas da wasu sai zanto alƙibla na damansa yamma kuma tana ina bayan to amma a yanzu bayan an riga an shigo da ɗakin cikin masallaci to yanzu kuma kwatancen da yake ba ba zai samu ba domin yana buga kwatance ne a lokacin ɗakin Aisha din ne kadai amma yanzu an sake yin garo an sake zagaye ɗakin Aisha din bayan shigo da shi masallaci amma inda yanzu ne mutum in zai fuskanci wannan ɗakin zai zanto alƙibla kuma tana ina tana tana bayansa har yanzu idan ka je daga bangaren wato ainihin alkibla za ka fuskanto kofar ɗakin ka fuskanci ɗakin da annabi ke cikin wance sallallahu alaihi wa sallama zai zanto alkibla tana gadan bayan tana bayan ka to ba zai yi ba a lokacin nan a ce ka kawar da kanka daga inda alkibla take ka fuskanto nan gurin mai dan addu'a amma a da can abin da yasa har suka yi sabani saboda idan mutum ya shiga bai riga juya alkibla baya ba abin da ko ba a so wajen yi shine juyawa alkibla baya shine abin da yake so ya ce mana nan قال شيخ الاسلام في الجواب الباهر ابن تيميه yana da littafi mai suna al-jawab al-bahir fi zuwar al-maqabir yana magana kan hukuncin ziyarar kabari da ladabban ziyarar kabari a cikin littafin ya faɗa ba da an zakara hadal ma'ana bayan ya ambaci ma'anar da ta gabata a baya sai ce wa hina idin fa in kanu yastakbilunahu wa yastadbiruna al-zar fa qawlul aktharina arda a irin wannan lokaci in ya zanto mutane yastakbilunahu suna fuskantar inda annabi yake wa yastadbiruna al-gharba kuma suna juyawa yamma baya ba al-qibla suka juya ma baya ba fa qawlul aktharina arja to maganar mafiya yawan malamai ita ce mafi rinjaye wa in kanu yastaqbiluna al-qiblata hina idhin yan ko al-qibla suke fuskanta a wannan lokaci wa yaj'aluna al-hujrata an yasarihim su sanya dakin Aisha ya zanto a hagun din ba fa qawlu abi hanifa ta arja to maganan abu hanifa ita ce mafi rinjaye wannan karshen magana ne ya gutsuro mana bayan ya shi kai dogon magana a can wanda dai wannan shine sakon da yake so ya isar mana ma'ana dai abin da yasa suka yi sabani a da a wannan lokacin duk wanda ya fuskanci ɗakin Aisha da addu'a baya juya ma alƙibla baya alƙibla za ta zanto a damansa to sai zanto baya daidai da a yanzu wanda duk yace zai fuskanci ɗakin Aisha da addu'a zai kasance alƙibla tana ina tana bayansa abin da yake so ya ce mana kenan ناصر الدين الألباني لقد ترك الشيخ رحمه الله تعالى رحمه الله المسألة معلقة ابن تيمية مسألة haka a ya ce in dai ka kalli kaza to zai zanto wata magana ta fi rinjaye in ka kalli kaza zai zanto magana ta fi shi ya ke rinjayar mana wace ta fi a cikin maganganun guda biyu tsakanin fuskantar daki ko kuma fuskantar ka'aba a fuskantar wato alkibla yace ya bar matsalan haka a rataye falam yabutta fi annahum kanu yastaqbilunaha bai yanke mana menene tabbataccen abin da su sahabbai suka yi ba shin suna fuskantar ita alƙibla ne aw yastaqbiluna alqabra ko kuma kabari suke fuskanta sai ce in kabari suka fuskanta to dalilin su ne kaza in in alƙibla suka fuskanta to zai zanto kaza bai faɗa mana ina ne suka yi ba ina fatan kun fahimta وكأن ذلك لعدم وجود رواية ثابتة عنهم في ذلك الباني يتي هكا kuwa. mai yiwa yana iya yiwa ne saboda rashin tabbatacciyar riwaya daga sahabbai din walakin law furida annahum kanu yastaqbilunahu yace ko da an kaddara cewa sun kasance suna fuskantar kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam ne wajen addu'a faqad alimta annahum fi hadhihi alhalati kanu yastadbiruna algharba lil to ka san cewa dai in ma hakan suka yi a lokacin su to ba su dai juya ma alqibla baya ba a'a sun juya wa yamma baya ne ba alqibla ba kun gane ko li adam imkana zalika fi zamanihim saboda a zamanin su din matukar ka fuskanci zakin Aisha to sai dai alqibla ta zanto a daman ka amma baka juya mata baya ba wa sabaka anna al-aktharina yaquluna bi istiqbali wajhihi sallallahu alaihi wasallam aidan inda salami Alayhi magana ta gabata can baya cewa da yawa cikin malamai suna nuna cewa in mutum zai wa annabi sallama zai fuskanci inda fuskarsa take ne an gane ko zai fuskanci inda fuskarsa take kenan sannan ya masa sallama wa hadha yastalzimu istinibar alqibla wannan ko na nuna cewa kenan wato sai ka biya wa alqibla baya الامر الذي نقضه انه لم يقع في احد الصحابه كما سلف yace wannan ko al'amari ne da muke da tabbacin cewa bai taɓa faruwa ba a lokacin sahabbai su biya wa alƙibla baya har kawai dan san yawa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama ko kuma wato dan yin addu'a su ba sa yin haka fa hada amrun za'idun ala istikbar al-hujra wato yana so ya nuna mana cewa fatawar malaman da suke cewa a fuskanci ɗakin Aisha da fatawar malaman da ke cewa a fuskanci daidai inda fuskar annabi take kallo kada ka ɗauka abu ne ɗaya abu ne daban domin fuskantar alƙibla daban fuskantar kuma fuskar annabi sallallahu daban saboda yanayin da aka binne shi a cikin kabari wato in kace zaka fuskanci inda fuskar ta take to sai ka juya ma alƙibla baya amma kana da daman ka kalli ɗakin Aisha ba tare da ka juya alƙola baya ba dan zaka iya juyawa ko sanan dinsa ko sanan dinsa ko ta dukkan wata nahiya da ba za ka juya ma alƙola baya kun fahimta su ko wanda suke cewa a fuskanci sa suna so su kafa hujja da dalilan waɗanda suke cewa a fuskanci kabari yace to kar ku kafa hujja da wanda suka bada fatawan fuskantar kabari ba a ɗakin Aisha ku ɗauka cewa daidai yake da ku cewa a fuskanci sa. fuskantar fuskar annabi wannan amrun za'idun ala istiqbalul hijra wani al'amari ne kuma shi ma da ya dadu a bisa ga fuskantar daki fuskantar daki ma'anarsa tana da faɗi amma fuskantar fuska ba ma'anarsa tsokakkiya ce wannan tsokakkiyar ma'anar tana neman dalilinta wancan mai faɗin kuwa in aka ce fuskantar daki ta iya wa ka fuskance shi kana fuskantar alkibla ma in ka ga dama ba ga wani ba amma idan aka ce fuskantar fuskar su fa dole sai ka biya ma alƙawla ba amrun sa'idun alasta kibar al-hujra azuna annakum fahimtu wala budda lahu min dalilin li ithbatihi wannan ku dole sai ka kawo dalilin da zai tabbatar maka shi ba haka kawai da ra'ayi ba za a tabbatar da shi fa allahu min wujud shin ko dalilin akwai shi zalika mimma la a'rifu wal bani sai ni dai ban sani ba amma akwai mai shi ya kawo wala ra'aytu ahadan min al-ulama ta'arrada li hadha ban ga wani daga cikin malamai ba ya bujuro yayi bayani makamancin wannan sawa'un fi khususi qabrin rasul sallallahu wa sallam musamman ma ake bance dangane da abin da ya shafi kabarin annabi aw fi fil quburi ko ma abin da ya shafi kaburbura gaba daya malai na'am ta eh haka ne istadalla ba'dhum ala zalika bi hadith ibn abbas waɗansu. sun taba kafa hujja da hadisin Abdullah dan Abbas kala yake cewa marra Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi quburil madinati fa aqbala alaihim bi wajhihi fa qala assalamu alaikum ya ahli alqubur yaghfiru Allah lana wa lakum antum salafuna wa nahnu ala al-athari yace Abdullahi da Abbas yace marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kuburul Madina annabi ya shude ta kaburburan Madina fa aqbala alaihim bi wajhihi sai ya juyo musu da fuskar sa ya kallaci ya kallaci kaburburan da fuskar sa fa kana yace assalamu alaikum ya ahla ya ahlal quburi yace amincin Allah ya tabbata gare ku ya koma abuta waɗannan kaburbura yaghfirullahu lana wa lakum Allah shi mana gafara mu da ku antum salafuna wa nahnu ala al-athari ku magabatan mu ne ko riga mu tafiya mu ma muna nan bin ku a baya wannan hadisi akhrajahu at-Tirmidhi wa Diya al-Muqtara min tariq at-Tabarani fi Mujam' al-Kabir wa qala at-Tirmidhi hasan al-Gharib qultu fi sanadihi qabu ibn Abi Dhabiyan qala an-Nasa'i laysa bil qawi wai dan kar wani kafa hujja da wannan cewa aqbala bi wajhihi ba an ce ba annabi ya juyo ya fuskanci ya fuskanci kaburbura da me da fuskarsa wannan sai ya nuna umarni ne ya ma kenan kar ka fuskanci alkibla sai dai ka fuskanci me kabari mai yiwa wani ya kafa hujja da wannan in ko aka kafa hujja da wannan da hadisin ya tabbata ya zama ga kwarar hujja cewa mai addu'a na iya fuskantar mai tun daga shi marra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi quburil madinati fa aqbala alaihim bi wajhihi to amma inda rigima take tabbatuwar hadisi shi ne ce a cikin sanadin hadisin akwai qabus ibn abi rabiyan qala an-nasa'i imam an-nasa'i ko yace laysa bil qawiyyi wannan mutumin hadisin sa wato ba a kiransa da suna hadisi sahihi bai kai matukar hadisin da za a kafa hujja da shi ba malaman hadisi sukan ce laysa bi qawiyyin sukan ce kuma laysa bil qawiyyi bil ma'rifa wa bit tankir kuma akwai bambanci tsakanin su da suna idan sun ce laysa bi qawiyyin suna nufin ta kowace fuska hadisin baya da karfi in dai da shi za ka hujja amma idan suka ce laysa bil qawiyyi suna nufin yana da karfi amma karfinsa bai kai bai da ake bukata ma'ana wannan kamar yanfi al-quwwatul mutlaqa ma'ana kar al-quwwatul kamila kamar nafin ne da quwwatul kamila yana goge cikakken karfi hadisin bai da cikakken karfi goge cikakken karfi ko baya sa hadisin ya rasa karfi kaɗan haka inda a ce maganin nisa'i an sallama mata kenan wa qala ibn hibban radi'ul hibzi ibn yabban yace shi wannan mutum qabus ibn abi rubiyan yace hadan sa ta da kyau yan faridu an abi bima la asla lahu yakan kadai ta rawaito wani hadisi daga mahaifinsa irin hadisin da baya da asali a wurin sauran malamai qultu albani yace wa hadha min riwayatihi an abihi irin wannan ma yana da wayar da yoyo daga wajen mahaifinsa fala yuhtaju bihi dan haka ba a ma kafa hujja da shi wala alla tahsin at-tirmidhi li hadithihi hadha inma huwa bi itibari shawahidihi mai yawa ma abin da ya sa yasa zai ci hadisi ne hasan saboda ya kula ne da sauran hadisan da ta iya kafa masa shaida fa inna ma'anahu thabitun fil ahadith sahiha domin ma'anar da hadisin ke dauke da ita tabbatar tabbatacciya ce a sauran hadisai ingantattu wa qad madha qariban zikru qismin tayyibin minha ambatan wani sashi na hadisan ya riga ya gabata illa anna qawluhu fa aqbala alaihim bi wajhihi amma sai dai dukkan hadisan da suka gabata wanda muka ce suna yawa wannan hadisin shaida banda faɗin sa fa aqbala alaihim bi wajhi domin duk bayan mun rawaito cewa annabi yana zuwa makabarta ya ce mai assalamu alaikum ahla diyar min almu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun bi riwayatin mukhtalifa wa bi alfazin mukhtalifa mun rawaito wannan amma cikin duk riwayar da ta gabata babu inda aka ce fa aqbala alaihim bi wajhi lafazin fa aqbala bi wajhi alaihim bi wajhi zanto wani sai wani shay'un za'i ƙari ne a cikin sauran riwaya wannan ƙarin wanda ya yake dan amintacce ne sai a karba in ba amintacce bane ba sai a kyale masa kayan sa a ce sauran da kai ittifaki da sauran malamai mun karba abin da ka kade ta da kai kadai ka ruwaito ba wanda ya taya ka wajen ruwaito shi mun kyale masa kayan ina fatan kun fahimta da aka ce illa anna qawluhu fa aqbala alaihim bi wajhihi sai dai maganar sa da yake fa aqbala alaihim bi wajhihi a cikin riwayar ibn abbas munkarun wannan munkari ne li tafarrud hadha da'if bihi saboda mutum ne da'ifi kuma ya kadaita da rawaito hadisi shi kadai to idan da'ifi ya kadaita da rawaito hadisi shi kadai ba a karba gashi ma musamman ya saba wa riwaya ta sika والمنكر الذي روى غير الثقة مخالف في نخبة قد حقق duk lokacin da aka ce hadisi munkar mutumin da ba amintacce ba ko mutumin da yake mai rauni da'ifi ya ruwaito hadisi ya دي wa mahaddata ko da yayi daidai da su in ya sun fi shi yawa sai a dauki hadisin da matsayin sha to balantana kuma ya saba musu sai a dauki hadisin da matsayin munkar Za idza rasta hada yace idan har ka gane abin nan da muka faɗa faqad qala shaykh ali al-qari fi mirqat al-mafatih mulla ali al-qari ya faɗa cikin littafin mirqat al-mafatih yace fihi dilalatun ala anna al-mustahabba fiha lis-salami a cikin wannan abu da ya gabata akwai dilala akwai hujja akwai nuni bisa ga cewa abin da yake mustahabbi a halin sallama alal mayyiti ga mamaci an yakuna wajhuhu li wajhil mayyiti ya zanto fuskar mai yin sallama yana fuskantar wato ainihin mamaci wa an yastamirra kazalika fiduwa du'a aiba in yazo addu'a ma ya fuskanci mamaci kuma wa alaihi amalu ammatul muslimina yace wannan shine aikin dukkanin musulmai khilafan lima qala ibn hajar sabanin abinda ibn hajar ya faɗa min anna sunnata indana cewa abinda yake sunna a wurin mu annahu fi halati du'a'i يستقبل القبلة ألوك سن الدعاء متون زي سكنت القبلة كما علم من أحاديث أخر في مطلق الدعاء كما يد أداء يداني هكا توتم تابي دي دبن وأن سكي مدن الدعاء أسكبا قيدي وأن سكي من سكنت القبلة توتي أتوتي وأن حديث ما الدعاء مكبرتا توتي ما القبلة ذا فدا shi ibn hajar haka ya faɗa mulla al-qari ce a ba haka bane ba sai dai a fuskanci kabari albani ya hikaito wata magana ta mulla al qari yace qultu wa fi hadha al istidlal nazarun zahirun abintan da yake kafa hujja da shi akwai bincike a kansa in laysa fil hadisi illa ikbaruhu sallallahu alaihi wa sallama bi wajhi al quburi domin shi kansa wancan hadisin idan mun ce ya tabbata cewa aka yi annabi ya juya fuskar sa ya kalli me kabul gura fa aqbala alaihim bi wajhihi ko ya fuskanci kabul gura ba a ce ya fuskanci fuskar mamatan ba wanda fuskantar fuskan mamata yana bamban da fuskantar kaburbura dai idan aka ce ka fuskanci kabari kila kana wajen kafarsa kila kana yammansa kila kana gabas kudu ko arewansa amma idan aka ce ka fuskanci fuskar mamacin to lalle wata na iya ce sanan mu yake fantasiya wannan abin da kake da awarsa in ma wata hadisin ya tabbata ba zai taimake ka ba balantana hadisin kansa bai tabbata ba ina fatan kun fahimci magana shin wallahi alqabi yana gani in ka zo kabarin ma sai ka fuskanci inda fuskan mai kabarin take sannan ka ce assalamu alaikum kamar yana rayuwa a duniya ko me ya hujjarsa wancan hadisi hadisin kuma da ifi in ma ya tabbata ko ba zai taimake shi ba dan ka akai ko annabi ya fuskanci bara fuskantar bara ko daban da fuskantar ne fuskan wanda ke cikin kabari ina fatan kun fahimta albani ce wa amma wa amma al-qibalu ala wujuhil mauta cewa idan mutum zai fuskanta ya fuskanci fusakun mamata fa un akar wannan wani abu ne sabo daban wa huwa yahtaju ila nassin zai hadha yana bukatan wani nassin daban ba wannan ba wa huwa mimma la a'rifuhu wannan nassin ko ni kan ban san shi ba in ji albani sai ke ce babu nassin amma dan tawazu sai ke ni dai ban san shi ba فالحق أن الحديث لو ثبت سنده لكان دليلا واضحا albani dai ce tabbatacciyar gaskiya shine da a ce wancan hadisi da muka kawo sanadinsa ya inganta to da ya zama dalili na sarari annal marra quburi cewa duk mutumin da ya shuɗe ta inda kaburbura suke yastaqbiluha bi wajhihi zai fuskanci kaburburan nan ne da fuskar fuskarsa shine salami alaiha yayin da zai musu sallama wa du'a ilaha yayin da zai musu addu'a kaifa ma kana al istiqbalu duk yadda wannan fuskantar ta kasance hakan zai yi wa hasma ma ya tafi duna kasdin da wujuhil mauta ya ce da kuma sai a ce wato wa hasma ma ya tafi a duk yadda ya dace fuskantar ta kasance da dole sai ya yi ta duna kasdin da wujuhil mauta ba tare da ya keɓance cewa fuska kadai zai fuskanta ba in ma da hadisin ya tabbata da haka zai nuna amma wasu sanadu da'ifun كما سبق بيانه فلا يسلغ للاستدلال به اصلا انت تو اما حديث يا رجا زما ضعيفي ده هكا باب يد ذاك كف حجه به اما كو اما والسند ضعيف كما سبق بيانه فلا يسلغ للاستدلال به اصلا ولا ينافي ما تقدم عن الامام مالك من عدم مشروعيه استكبار الحجره عند الدعاء الحكايه التي جاء فيها ان مالكا lamma sa'alahu al-mansur al-abbasi an istiqbal al-hujra amarahu bidhalik wa qala huwa wasilatuka wa wasilatu abika adam wa wasilatu abika adam akwai wata hikaya da ake ruwaitowa daga aka ce Mansur al-Abbasi ya tambaye shi idan zan yi addu'a ina zan fuskanta al ko kuma in fuskanci kabarin Annabi sai an sai Imam Malik yace da shi ka fuskanci kabarin Annabi huwa wasilatuka wa wasilatu abika Adam ai ne tsaninka ne tsanin babanka Adam da haka kabarin su zaka fuskanta albani ce wannan hikaya ba za ta ci karo da abin da muka tabbatar a baya ba shine wala yunafi ma malik abinda can ya riga ya gabata na malik wanda ya tare ya da abu hanifa wanda ya tare ya da cewa a fuskanci alkibla ko wannan abin da ya riga ya gabatar min adam mashru'iyyati istiqbal al-hujra cewa ba shari'a bane fuskantar dakin da annabi ke ciki inda du'a'i wato a wurin addu'a wannan abin al-hikayatu allati fiha wannan hikaya da ta zo daga baya ba za ta shafe wancan abin da malik ya tabbatar ba wannan hikaya da ta zo cewa wadda a cikin ta anna malikan lamma sa'alahu al-mansur al-abbasi cewa wai lokacin da mansur al-abbasi yayi masa tambaya a istiqbal al-hujra dangane da fuskantan eh, fuskantan dakin da annabi ke ciki wai amarahu bi zalik malik ya umarci mansur al-abbasi da shi wa qala yace da shi huwa wasilatuka wa wasilatu abika adam mala yace wannan ba zai ci karo da wancan abin ba saboda me muka ce ba sa cin karo da jina li'annaha hikayatun batila domin hikaya ce mara asali zance ne mara tushe abinda aka ji na fatawarsa da muka gabatar a baya cewa alƙibla za a fuskanta haka fatawar shafi ita ke haka fatawar abu hanifa take da sauran dukkan malamai to shine abin da ya tabbata daga mali amma wannan fatawa ta baya da aka ce an tambaye shi ya ce a fuskanci ɗakin Aisha inda annabi ke cikin lokacin da addu'a wannan bai tabbata ba daga gare shi da haka ba ka daukar rusasshen abu ka kafa ka gwara hujja tsakanin da tabbataccen abu har ka ce sun ci karo da juna ya zan yi da su ai ba su ci karo da juna ba tun ɗaya ingantacce ne ɗaya ne ne ne ai ba su ci karo da juna wancan ya tashi wancan kawai ya gama yace makzubatun hikaya ce da aka yi wa malik karya a kanta wa laisa laha isnadun ma'rufun haka aka kawo ta babu sanadi wato amfanin ilimin wato abin da aka ce ban ta al'ummar musulmi da cikin sanadi ilimin sanadi domin duk wanda ya zo ce maka annabi ya ce kaza ko ya ce maka malik ya ce kaza ko abubakar siddiq ya ce kaza ɗayan biyu ne ko ya zanto ya yi zamani da shi ko ya zanto bai zamani da shi haka ne idan ya yi zamani da shi in ma ya zanto musulmi adali wanda ke karɓar maganarsa in ma ya zanto kafiri wanda ba ma musulmi ba za a karɓi maganarsa ba a karɓa in musulmi adali ne ya faɗa ba ya karɓa to wanda ko bai zamani da shi ba to baya da wata hanya da zai bi maganar annabi ko ta abubakar ko ta malik sai dai ce wane ya faɗa mun shi ma wannan mu tambaye shi ya faɗa ma shi ma ce wane ya faɗa mun shi ma mu tambaye shi ya faɗa ma wane ya faɗa mun na ji daga wane wane ya ji daga wane har a je wurin ɗaliban da suka je daga wajen malik kai tsaye wannan jerin mazajen da ke tsakanin da malik su ne sanadi ko su ne al-isnadu ko ka ce as-sanadu ko al-isnadu duk dai shi ne wannan wannan din kuma to dole sai an bi diddigin su wane mai harda wane adali mai harda cewa wane adali mai kiyayewa wane adali mai kiyayewa har a je kan malikin sannan a yadda da maganar amma in muka rogo guda goma dukkan su masu gaskiya masu kiyaye al'amari ya muka zo na sha ɗaya muka samu tatattan makareci ne labari ya zama karya ba za a taɓa yadda da wannan labarin ba ba a cewa wannan goma su zo belin wanda tunda wancan ce tsoriyar dole sai an ji har sai abin ya kai ga malik to wannan shine sanadi to har kawai aka kawo kare aka ce malik ya ce kaza ba wanda yake cewa malik ya faɗa masa an rasa waye yake kiro maganar idan gida malik ne sanad ko da an samu sanadin an samu dikin su to wallan kana babu sanadi din ne shi da abin da ake bunta al'ummar musulmi da babu wata al'umma ta tabbata mun sanadi sai al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa quttat al-ummatu bil isnadi kamar da Imam Suyuti ya faɗa wa mithluha ma zaka ba mu je nan wa laysa laha isnadun ma'ruf thumma hiya khilafu al-manqul anhu sannan wannan kissa ta sha bamban da abin da yake tabbatacce an rawaito daga Malik bi asani distikati da sanadi ba ma ɗaya ba sanadi daban-daban na amintattun mutane fi kutubi ashabihi kamar yadda zo cikin littattafan yan mazhabar Malik din kansu kama zakarahu isma'ilu bin Ishaq al-Qadi wa ghayruhu kamar yadda Ishaq Ismail bin Ishaq al-Qadi ya ambata da wannan sa cikin malamin wa mithluha haka kwatan kwatan wannan kissa yake dai kuma dai ma zakaru anhu abinda suka ambato daga Malik annahu su'ila an aqwamin yutiluna al-qiyama an tambaye Malik dangane da hukuncin waɗansu mutane da suke tsawaita tsayuwa mustaqbil al-hujra suna masu fuskantar dakin Aisha inda annabi ke ciki yad'una li anfusihim suna yi wa kawunan su addu'a fa ankara malikun zalika sai malik yayi inkarin haka wa zakara annahu min al-bid'i allati lam yaf'alha as-sahabatu wat-tabi'un lahum bi ihsan wa qala la yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha wa mithluha abin da yake nufi ba kutan kwacin wancan kissa ba wa mithluha ay mithlu ma ruwa bi asanidi sikati ki kutu malik yana daga kwatankwacin abin da aka ruwaito wanda ke karfafa ƙaryar watan ƙista ta cewa Malik ya ba da fasan a fuskanci kabarin annabi da addu'a abin da ke nuna ƙaryanta kuma dai shine abin da suka ambato dangane da an yi wa Malik tambaya game da wadansu mutane da suke zuwa kabarin annabi su dade a wurin a tsaye suna yi wa kawunansa su addu'a sai Malik ya yi musu inkarin haka wa zakara kuma ya nuna musu cewa an annahu min albid'i tsayawa ma a wurin kabarin annabi din ka fuskante shi kana addu'a kai ka dade ma a tsaye a wajen yana cikin bid'o'i allati lam yafalha sahaba wanda sahabbai ba su aikata haka ba wattabi'una lahum bi ihsan har ma tabi'an da suka bi su wa kala bayan malik ya faɗi wannan kuma sai ce la yuslihu akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha ba abin da zai gyara karshen wannan al'umma sai abin da ya gyara farkonta abin da ya gyara farkonta kuma shine tafiya kan inda hadisi yace ba dadi ba kai shine kawai abin da zai gyara karshen al'umma saboda haka idan mutum ya je ziyartar kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin hajji ko a lokacin umara abinda ake bukata kana shiga masallacin annabi abin da yake kanka na farko shine tahiyatul masjid abin da yake kanka na farko tahiyatul masjid saboda hadisin Abu Qatada dake cikin sahih Bukhari cewa idan mutum ya shiga masallaci kada ya kuskure ya zauna har sai yayi mai sallah raka'a biyu to wannan shine farkon abin da ke kanka in ka tashi yin tahiyatul masjid ka yi yunkuri ka samu wuri a rauda wurin da annabi ya ce tsakanin mimbari na da nake hawa da kuma gidana wannan dautsayi ne daga cikin dautsayin aljanna to wannan wurin yana da kima yana da daraja shi yasa ko yanzu idan ka shiga masallacin Madina wurin sananne ne ta fuskar fadi da tsawo sai wato suka ga suka sanya wurin darduma ko shimfiɗa wadda launin ta ya sha bamban da sauran shimfiɗar masallaci dan ka gane in na gano yanzu a cikin roba ne ina fata mu to saboda haka sai ka je idan ka samu wuri ka je nan ka yi nafilan ka dan saboda wannan falalan wannan wurin idan ka gama wannan nafila ta ka a biyu sai ka je inda kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ka fuskance shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai sallama ne ko da kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya wadatar ka dan gara gaba kabarin Abu Bakar Siddiq assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka dan gara gaba kabarin Umar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh magana ta kare ka gama ziyaran annabi lokacin in za ka yi addu'a irin wanda ake assalamu alaikum wa ala diyar min mu'minin wa sai sai dai ka fuskanci ne alqibla in wata addu'a za ka yi ta karan kanka sai dai ka fuskanci alqibla ko ma ba a ce ka yi addu'a a wannan wurin ta karan kanka ba dan kar ka dauka cewa addu'ar ka tana dangantaka da zuwan ka kabarin annabi wanda za ka roƙon wa kanka waɗansu al'amurra wannan idan ka kawo wata addu'a wajen za ka roƙon wa kanka waɗansu al'amurra daban to sai an tambaye ka dalili kuma na dalilin ka in ka kawo dalili to sallama in ba dalili kuma kai bid'a shi yasa sai Abdullah da Umar ba yake ganin idan ka shigo masallacin Annabi kai sallan nafila din na raka'a biyu tahiyatul masjid yace ka gama ziyara aka ce ai ban je gabar ne sallama ba yace ai kana kusa da shi kuma a cikin karatun sai ya kai sallama kace assalamu ala wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa ala alihi sai ka gama ziyara sai ka tafi da duk wanda yake ka gama ziyara da aka habbai baya cikin shirye su ziyartar annabi safa da yamma dare da rana kamar yadda waɗansu suke idan sun je umara sai na yi ziyarar safa daban na yi ta sallan azhar daban na yi ta la'asar daban na yi ta magariba daban na yi ta isha daban bida aka yi abinda za ake so ka kwadaitar da kanka wannan alkhairin shine lokacin da kake madina ka yi yunkuri dukkan kamsu salawat ka tsoce ka a masallacin annabi ko wannan fa duk sallah ɗaya da take da guda dubu wannan babban da daraja kuma ta jam'i din da za ka samu to wannan shi ake so kamata in za ka yi nafila ka je rauda ka zauna wajen bayan ka gama nafila ka yi karatun alkur'ani mai girma ka yi wata salati ga annabi ka yi wata zikirin Allah a cikin wannan masallaci amma kar ka dan fara wato zuciyarka da kaburbura ko da lokaci ziyaran kabari shar'antacciya ce a lokaci sananne da waɗansu adab na dabbai da shari'a ta kawo sanannu da zaran mutum ya wuce inda shari'a ta ce to sai shiga cikin bid'a da ya shiga bid'a to dama an ce al bari baridu shirki ita bid'a kullum ita ce kadiya ta shirka nan da kuma mutum da ya a hankali ba sai fada cikin lamun shirka shikenan duk abin da ya je na ibada ya zanto ya rufe da hajin da umaran da komai ya ya rufe dan yayi shirka إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار saboda haka ana bin shari'ar musulunci ne da abin da shari'ar ta kawo ba da san rai ba ko da wani cewa yanzu matsayin annabi a ce in naje na tsaya a wajen nayi kaza nayi kaza abin da za a tambaye ka ki annabi ko da kai duk wannan nawa wanda kake yi annabi ya koyar da kai kawo hadisin da yake ka zo kabarin ka tsaya kamar yadda kabarin saurin dabdalar ka safe da yamma dare da rana abin da yace lokacin da zai mutu me yawa mutane wasiki shin ya musu wasiki da kabarin sa ko ya musu wasiki da me yace fa innahu man isminkum fa sayara ikhtilafun kabira sai ce me fa alaikum wa sunnatul khulafa ar-rashidin yace fa alaikum bi qabri yace taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu min ba'di abada sai ce ne kitaballahi wa sunnati ya wasiki da kabarin sa da qur'ani ya wasiki da hadisi ya wasiki kai ko sai kai ka kyale qur'ani ka kyale hadisi ka je ka kama kabari yanzu wannan bai zanto ba aimul mukhalafa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai wannan shine sabagen fito na fito da annabi annabi ya zaba ma kitabu da sunna sai ka ce a'a ina ganin ni kabarin kama ya yake in ka riki kabarin sa kana ganin ya wadatar ko wanda ke da to a murhu wanda ke da uwa a murhu ba zai fito wansa ba miya ba to ka ka riki daga nan gurin a can gurin ka riga ka huta to ba ana ka ziyartar kabari ba ziyartar kabari abu ne shar'antacce kamar da hadisi sai gabatar a baya kamar da dukkan darussan baya suka nuna haka amma ka kiyaye dubban da shari'a ta ce shine muke magana akai in ka kiyaye dubban da shari'a ta ce sai ziyaran ka ta zanto karbabiya in baka kiyaye dubban da shari'a ta ce ba sai ziyaran ka ta zanto ta bid'a wanda baka zaga akai وإذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه ولا يدعو له بل يبشره بالنار كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان فأين هو قال في النار فكأن الأعرابي وجد في وجد من ذلك فقال يا رسول الله فأين أبوك قال حيثما مررت بقبر بقبر كافر فبشره بالنار قال فأسلم الأعرابي بعد فقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار wancan addu'a da cewa za ka fuskanci na ne in za ka yi addu'a da sauran duk abin da muka ambata a baya wannan ana magana ne idan mutum ya ziyarci kabarin mummuni amma idan mutum ya je ziyara kabarin da ba na mummuni ba fa kabarin yahudu kabarin nasara kabarin kowane nau'i daga cikin nau'in kafirai don da mun tabbatar a baya cewa ziyartar kabari ta halatta har da kaburburan wa kafirai to amma za a je ne dan daukan wa'azi dan mutum ya tana mutuwa shine amfanin zuwa ziyaran kabari da ɗaya daga cikin himomin kimomin kenan in musulmi ne sai kuma kai masa addu'a ya fa'idantu da addu'ar kai kuma ka fa'idantu ta hanyar kafi sunna to idan kafiri ne fa shi ne ma wai za zara kabarar kafiri idan mutum musulmi ya ziyarci kabarin kafiri fala yusallimu alaihi ba zai ce assalamu alaikum ba wala yad'u lahu ba zai ce masa ba nas'alullaha lana wa lakum al'afiya ba bal yubashshiruhu bin nar abinda ake so ya yi masa bishara da gidan wuta ga kabarin a gaban sarkatan kurar ake to musulun har ne muna maka bishara da wuta sai ka wuce ya yi masa bishara da wuta Ka kazalika amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam haka annabi sallallahu alaihi wasallam sabbata gare shi yayi umarni fi hadisi sa'ad ibn abi waqqas a cikin hadisin sa'ad ibn abi waqqas قال يتي جاء أعرابي ila nabi sallallahu alaihi wa sallam wani mazaunin karkara ya zo wurin annabi sallallahu alaihi tabbata gare shi faqala yace da shi inna abi kana yasilu rahima wa kana wa mahaifina ya kasance yana sadar da zumunci wa kana ya kasance mai kaza ya kasance mai kaza yana cikin daga dangogin ayyukan alkhairi irin wanda mahaifinsa ke yi an gane ko yace fa aina huwa a yanzu yana ina mahaifin nasa dai wannan dai alamu na nuna cewa a jahiliya ya mutu yanzu yana so a bashi matsayinsa ayyukan na alkhairi inna za su sa ya shiga aljanna ko kuwa yaya kana sai annabi ce finnari yana cikin wuta fa ka annal arabiyya wajada min zalik wannan mazaunin karkara kaman ya kusata da abin nan da yaji wajada bi ma'ana gaziba lafazin wajada yana da ma'anoni yana da daukan ma'anan ya samu yana daukan ma'anan yayi fushi fa qala yace ya rasulullah ya annabi Allah ya manzon Allah fa aina abu to kai kuma ina mahaifinka kai annabi da zuriya yake ya kuma da yanta wato duk abin da za a faɗa mai wa'azi yanzu ba bai kai rabin wannan ba ka ji dai wannan dan Allah wauta irin wannan wajen da ka faɗa min na wato kai kuma ba ni mal ne qala sai annabi ya kawar da kai bai bashi ansar da ya bukata ba yace haythu ma da bi kabari kafirin fabashshirhu bin nar duk inda ka samu kabarin kafiri ki masa bishara da wuta qala yace fa aslama al-arabi du, sa'ad bin abi waqqas ce wannan mazaunin karkara daga baya sai ya musulunta da ya musulunta fa qala sai yace laqad kallafani rasulullahi sallallahu alaihi ta ba ita annabi ya tsora min nauyi ya dora mu wahala yace ma marartu bi kabri kafirin ba zan taba cudewa ga kabarin wani kafiri ba illa bashartuhu bin nar ba ce tana masa bishara da wuta kaga wannan aiki ne duk inda ya ga kabarin kafiri ko yana menene sai ya yi masa bishara da wuta saboda annabi ya ce me haythu ma mararta bi kabri kafirin ka bashirhu bin nar bashirhu bil al-amr wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ke nuna al-amru yaqtadi wujuba saboda annabi ya umarci shi kuma sai ya fahimci wannan umarnin a matsayin mai wajib har yake daukan cewa an dora masa wahala a ina wahala take a cikin aikata mustahabi ko a cikin aikata wajibi da aikata wajibi kina al'amru al-mujarrad an al-qara'ini yaqtadi al-wujub wannan hadisi ya at-tabarani fi al-mujam al-kabir wa ibn as-sunni fi amal al-yawmi wal-layla والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة والبزار والضياء المقدسي والبزار في زوائد بسند صحيح قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح وقد أخرجه ابن ماجه من هذا الوجه ابن ماجه ما يروي تونا حديثي تونا فكة لكنه جعله من مسند عبد الله بن عمر سيدي شيا كاوش أشكي مسند عبد الله بن عمر أمي مكوان سعد بن أبي وقاص وقال البوصيري في الزوائد imam al-busairi ya faɗa cikin littafin sawa da yace isnaduhu sahihun rijaluhu thiqatun qultu albani yace lakinnahu shadhun sai dai wannan hadisi shadhi ne wa zushizu zimara wal maqbuli mukhalafan arjaha wal majhul ma'ana abinda da ake nufi da shadhi mukhalafatu a samu amintaccen mutum ya rawaito hadisi sai ya saba wa adadin amintattu yan ajinsa su biyu ko su uku su sun ce kaza shi ya ce kaza kuma kowannen su amintacce ne nan mutum uku sun yi tarayya nan mutum ɗaya ya kaɗaita ya faɗa abin da cikin shi yan nasu nawa ya kamata a karba na mutum uku dan an karanta shi kowa ba dan an karanta shi ba sai dan an fi tsammanin gaskiya a labarin da mutum uku suka taru a kansa sama da labarin mutum ɗaya ya kawo ha kuma zai iya shiga cikin yana cikin suka a samu mutum biyu wane ya ce kaza wane ya ce kaza dukkan su amintattu ne to a irin nan sai mu duba mu ga wa ya fi amintuwa sai mu rinja da hadisin sa kan nan uwansa kun fahimta da kyau to albani ce wannan hadisi ne shazi wal mahfuzu haddataccen abu annahu min musnad sa'adin kama bayyantuhu fi silsilatil ahadith as-sahiha wai me yake nufi da shazi din maganan cewa musnad din Abdullahi dan Umar ne to wannan shazi ne amma in ka danganta zuwa ga Sa'ad bin Abi waqas kamar yadda shine asalin abin da muka tabbatar a farkon riwaya to wannan tabbatacce ne yace kamar yadda na bayanin hakan a cikin sunan hadisin sahiha wal hadisi shahidun min hadisi abi hurairah ta marfu'an wannan hadisi akwai hadisin da ke masa shaida shine hadisin abu hurairah hadisi ne marfu'i daga annabi bi lafzi lafazin da ke cikin sa shine idza marartum bi quburina wa quburikum min ahli al jahiliyyati fa akhbiruhum annahum min ahli an-nar idza marartum bi quburina wa quburikum min ahli al idan kuka zo kuka wuce kabarbura na mummalai da na kafirai fa akhbiruhum to ku yi ku ba da labari ga dangane da su kafirai din annahum min ahlin nar cewa su dan wuta ne ma'ana ko akwai lokacin da wato musulunci bai karfi ba ko kuma har yanzu a wadannan sasannin na wani gari za a ga wato wani dalili ko na jahilci ko na raunin musulmi ya sa a tafi daga kaburburan musulmai ga nawa ga na kafirai to in kun wuce na musulmi kun musu sallama to na kafiran kuma ku musu bishara da mai da gidan wuta ko da suna kafirai da juna ku ware kafiran da sunayensu ko kuma ku ce duk kafirin da yake nan muna masa bishara da wuta sai zan to bai shafi mummunin ba dai na halin jahiliya ya eh, cikin mutanen jahiliya yana nufin ko da mutum a jahiliya ɗin yake dai abin su ne ne akhbiruhum ya ai mun ga mun ga bayani baya ga shi wancan na cewa lagari kallafa na rasulullah ta aban eh ba ka nan kusa da waje رواه ابن السنة في اليوم والليلة بسند فيه يحيى بن يمان وهو سيء الحفظ a wannan akwai yahya ibn liman a cikin sanadin wannan hadisi shi kuma sai yana da mummunan harda an muhammad ibn umar wa lam a'rifu yace Muhammad bin Umar ko ban san shi ba na bi salima anhu lakin az-zahira annahu ibn amrin yace amma yadda nake tsammani Muhammad ibn amrin sunansa ba ibn Umar ba bi fathil ayn wa sukun al-mim da yawa ainun fata da yawa miman dauri thumma al-waw ba'da ra sannan ga wawun a bayan ra saqata min as-sabi harfu al-wawi sai dai Muhammad ibn Amr ne wato sai wawun din ya fadi sai ya zanto ibn Umar in ko Muhammad ibn Amr ne wato ya zama to kenan hasanul hadith wa huwa hasanul hadith wa ma dhakarna fi hadhihi al-mas'alati huwa mazhab al-hanabila abinda muka tabbatar a wannan mas'ala na cewa in ka shuɗe kabarin kafiri kai masa bishara da gidan wuta yace wannan shine mazhabin hanabila wato Ahmad bin Hanbal kenan kama fi ah, menene kashaful qina ko kashful qina ne ko kashaful qina da wa ghairihi min kutubihim da wannan cikin littattafan ولا يمشي بين قبور المسلمين فينا عليه لحديث بشير بن الخصاصية idan mutum ya je kaburburan musulmai ba zai yawo da takalmansa ba a tsakanin kaburbura kafin ka shiga makabarta sai ka cire takalminka saboda hadisin bashir ibn al-khasasiya kala yace bainama umashi rasulullahi